dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya a yau allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallacin tudun wada wanda ya fi shahara da masallacin gallilu a taken muhazara da za mu yi yau shine zunubai su ne sababin hukuma wato abin nufi a nan wajen idan musulmi suka ga Allah subhanahu wata'ala yana ta jaraba su ta hanyoyi daban-daban yana jaraba su da yunwa yana jaraba su da tsoro yana jaraba su da ainihin nau'i daban-daban na ainihin jarabawa to wannan jarabawa da Allah ta'ala ke jaraba su da shi ba wai yana zuwa a banza ba ne akwai dalilin da ya sanya Allah ta'ala ke jaraba su da wannan to shi ne dalilin da ya sa muka ce za mu tattauna kan wannan maudu'i a mahanga na sunna saboda muhimmancinsa mutane da yawa sukan ga irin jarabawa wanda muke fuskanta a wannan ƙasa tamu jarabawa wanda a da can ba ma fuskantar irin wannan jarabawa ɗin a da can najeriya ƙasanmu ƙasa ce wacce take ana cikin kwanciyar hankali da walwala najeriya ƙasanmu ƙasa ce wacce ainihin wato ana cikin ainihin ƙoshi mutane ba sa fuskantar yunwa ba sa fuskantar tsanani na rayuwa saboda haka menene mahanga na sunna dangane da wannan al'amari saboda Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ce mana idan mun ga wani abu ya taso to ya kamata idan muna so mu warware wannan matsala to lallai mu mayar da wannan al'amari zuwa gare shi Allah ta'ala yana cewa wa martalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wato duk wani sabani da kuke yi kowane iri ne to hukuncin wannan sabani yana nan zuwa ga Allah subhanahu a wata aya Allah subhanahu wata'ala ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah rasul Allah ya ce idan kuna saɓani kuna jayayya dangane da wani abu shin kuna jayayya ne kan aƙida ko kuna jayayya ne kan ibada ko kuna jayayya ne kan mu'amala ko kuna jayayya ne kan suluki duhu ila Allah wa rasul to ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa amma fa da sharadi sharadin shine in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe kenan mutumin da idan al'amari ya taso masa kullum zai ringa waiwayawa zuwa ga alkur'ani kuma zai ringa waiwayawa zuwa ga hadisi to lallai wannan mutumin ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da rana ta ƙarshe kuma idan muna so mu rayu rayuwa wacce take mai daɗi to lallai ya kamata mu koma zuwa ga alkur'ani da sunna saboda Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyiku ya ku wanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah kuma ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku kenan idan muna bin maganan Allah da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'amuran mu to lalle za mu samu rayuwa mai daɗi Allah ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk mutumin da ya aikata aiki mai kyau shin namiji ne ko mace da sannu za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum amalahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma da sannu za mu saka musu da aikinsu da mafi kyawun abin da suke aikatawa Da saboda ka cewa da muka yi idan Allah ta'ala ya jarabe mu wannan jarabawa baya zuwa a banza to muna so mu tattauna wannan a mahanga na sunna wato malamai na tarihi sun kawo tarihin Umar ɗan Abdulaziz daga cikin ainihin khalifofi na musulunci Allah ta'ala ya masa rahama a lokacin da ainihin khalifanci ya dawo zuwa gare shi bayan a lokacin wasu daga cikin banu umayya sun jagoranci shugabanci kuma sun yi kurakurai sai Allah ta'ala ya bayar da wannan shugabanci zuwa ga Umar dan Abdulaziz to a lokacin da Allah ya bashi wannan shugabanci khalifanci ya dawo zuwa gare shi sai ainihin umar da abdulaziz sai ya cire akwai wani komanda wani daga cikin wato shugaban security chief security officer na ainihin umar dan abdulaziz a lokacin nan umar na hawa sai umar ya cire shi dama shi ne yake zamantowa security officer na ainihin sauran kulafa sauran masu mulki shi yana hawa sai ya cire shi da kan mulki ya kwace ainihin mukamin a lokacin nan nan take wato sai ya cire shi da aka tambaye shi dalili aka ce me ya sanya wannan ka cire shi alhali shi ne yake zamantowa shugaba na ainihin tsaro ga duk masu mulki gabaki daya shi ne sai umar ya ce dalilin da ya sa na cire shi saboda ya kasance yana zurfi yana wuce gona da iri wajen zubar da jinin mutane sa'annan kuma yana bin umarnin shugabanni ko akan saban Allah ne idan shugabanni suka ce masa ka zubar da jinin wani ko suka ce masa ka kashe wani nan take zai zubar da jinin wani kuma ya kashe wannan wani da saboda haka sai Umar yake cewa to wannan ba mutumin kirki bane duk mutumin da za a umurce shi ko da da saban Allah ne sai ya zama to yi biyayya ga wanda ya umarce shi ai an ce inna masa'a fil ma'ruf an ce da'a ana yin shi ne kawai a inda ya dace da shari'a to nan take sai Umar ya cire shi kuma wannan bawan Allah tsakanin shi da Umar akwai ainihin alaka na dangantaka shi dan kuma Umar ne dan Abdulaziz na ainihin jini amma kuma duk da haka bai yi kasa a gwiwa ba sai da ya cire shi da ya cire shi sai ya zo ya musanya shi da wani mutum ma'abocin addini da tsoron Allah shi ne yake cewa Allahumma inni qad wada'tu laka Khalid bin Zayyan Allahumma la tarfa'ahu abadan yace ya Allah hakika na kaskantar da wannan mutum Khalid bin Rayyan na kaskantar da shi ya Allah kada ka ɗaukaka shi har abada me yasa yace abin da yasa nace kada ka ɗauka shi har abada mutum ne azzalimi mutum ne wanda yana bin umarnin shugabanni ko da akan saban Allah ne sa'annan sai ya dubi fuskokin ainihin wato sojojin gaba ɗaya da ya duba sai ya kira wani mutum ana kiran wannan mutumin amru bin muhajir al-ansari to sai ya kira wannan bawan Allah da ya kira wannan bawan Allah sai ya ce masa wallahi innaka la ta'lamu ya amr annahu ma baini wa bainaka qaraba yace lalle ka sani ya kai amr tsakani na da kai babu wani zumunci kai ba dan uwa na bane na jini illa qarabatul islam babu wani alaka tsakani na da kai sai dai alaka na musulunci kawai shike tsakani na da kai walakin qad sami'tuka tuksiru tilawatul qur'an ha wa ra'aytuka tusalli fi mawdu'in tazunnu an la yaraka ahad yace abin da sa na ɗauke ka ka zamanto chief security officer nawa yace na ji ka kana yawan tilawan alqur'ani kana yawan karatun Alkur'ani, kuma naga kana sallah kana sallan dare kana yin nafil a ɓoye a wani wajen da kake ganin kai a ganin ka ba mai kallon ka kana samun wani waje ka boye kana bautan Allah a wannan waje to wannan ya nuna kenan wannan sallah da kake yi da wannan karatun Qur'ani da kake yi kana yi ne saboda Allah to wannan shine dalilin da yasa na zabe ka saboda haka fara'aituka tuhsinu sala sai na ganka kana kyautata sallah ka iya sallah wannan shi ne dalilin da ya sanya na zaɓe ka wa ta rajulun min alfa kuma kai kana daga kai mutum ne daga cikin alfa wanda a ka'ida mu banu umayya ba ma naɗa wani mutum daga cikin alfa ku ba shi wani mukami na gwamnati domin kamar yadda kuka sani banu umayya a lokacin da suke mulki babu wanda yake mulki a zamanin sai mutumin da yake kabilan banu umayya to amma kuma Umar dan Aziz sai ya nada wannan bawan Allah wannan bawan Allah ba dan kabilan Bani Ubayya bane shi yana daga cikin kabilan Al-Ansar sai ya nada dan kabilan Aswad ya zamanto shine ainihin shugaba na ainihin sojoji wanda kada mu manta akwai wani bawan Allah Usaid bin Hudayr wata rana shi mutumin Ansar ne shi mutumin Madina wata rana ya kawo ziyara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ga manzan Allah yana raba ainihin mukamai na gwamnati yana ta rabawa ya ba wannan mukami ya ba wancan mukami ya ba wancan mukami a lokacin nan sai shi Usaid bin Hudayr sai yayi sha'awar shi ma a bashi mukamin gwamnati sai ce ya Rasulullah ala tasta amiluni kamar ta amalta kulanan wa kulanin? ce ya rasulullah shin ba za ka bani mukami na gwamnati ba kamar yadda ka ba wani da wani mukami sai manzo Allah ya shiru sannan sai manzo Allah ya bakin sa mai albarka yake cewa innakum satalqawna ba'di asra fasbiru hatta talqawni ala al-hawl yace lalle ku mutanen Madina za ku gamu da ainihin babakere bayana ku yi haƙuri har sai kun gamu da ni a tafkin alkautara abin da yake nufi da baba kere wato za a yi mulki babu kabilan babu mutanen madina gaba ɗaya a ciki saboda haka idan kun ga an yi mulki babu ku yi ta haƙuri kada ku ce za ku ɗauki makami kada ku ce za ku yi zanga-zanga kada ku ce za ku yaƙi wannan gwamnati ko za ku yi tawaye a ku yi haƙuri har sai kun gamu da ni a tafkin alkausara kaga sai manzon Allah kamar yayi ishara gare shi cewa bayan rasuwansa wato za a samu gwamnatoci wanda wa'annan gwamnatocin gaba ɗaya wato za su yi babakere ya zama to na maina wato zai zama to gwamnati ne na kabila guda ɗaya kawai ina fatan gani kamar a ce yanzu a najeriya sai a samu kabilan kanuri ko a samu wasu kabila a najeriya kawai ta hau gwamnati ya zama to duk wani mukami na gwamnati gaba ɗaya ana sanya kawai mutumin wannan kabila ne kawai to wannan shine abin da manzon Allah ya gaya ma Usaid bin Hudayr saboda haka za ku gamu da kere bayana ku yi haƙuri har sai kun gamu da ni a tafkin alkautara kuma tabbacin bayan annabi ya rasu wato banu umayya da suka yi mulki wajen shekara ɗari da wani abu gaba ɗaya ba su taɓa sanya wani mutum dan wata kabila ba to amma kuma umar dan abdulaziz a lokacin mulkinsa sai ya sanya wannan mutumin ya zama to chief security officer alhali kuma shi ba banu umayya bane shi dan kabilan ansar ne shi to kaga Umar dan Abdulaziz ya nuna cewa shugaba ne mai adalci kuma shugaba ne wanda baya bangaranci baya kabilanci baya kaza mutane to saboda haka sai ya bashi wannan mukami to yanzu menene tunaninmu da a ce shugabanni masu mulki a wannan zamanin a ce za su bi wannan ka'ida in za a ɗauki ɗan sanda a ce ba sai ya biya kuɗi ba in za a ɗauki ɗan sanda wato ba wai ana ɗaukan mutum ba ne kawai saboda ya san wani ko kuma a ɗauke shi saboda mahaifinsa yana da wani babban mukami a gwamnati ko abin da ya kama da wannan za ka ga yanzu in za a ɗauki wani a soja ko za a ɗauki wani a civil defense ko za a ɗauki wani a a wannan mukamai dai na security za a ce mutum ya kawo dubu ɗari takwas ko ya kawo miliyan ɗaya sa'annan a ɗauke shi to kaga idan an ɗauki wannan mutumin zai zama to baya kishin ƙasa tunda shi ma ba a yi kishin shi ba shi ma sai da aka ce ya biya wani abu kafin a ɗauke shi aiki to irin wannan shine matsalan da muke fuskanta a Najeriya wato matsalan da muke fuskanta a Najeriya shine in za a ɗauki ainihin jami'in tsaro ba a ɗaukar jami'in tsaro a duba mai addini ba a duba mai tsoron Allah kawai ana duba mai kuɗi in kana da kuɗin da zaka bada rashawa ko kuma mahaifinka ko dan uwanka wani babba ne a jami'a babban jami'i ne a gwamnati to a lokacin sai a ɗauke ka zai iya yiwuwa kai mutumin banza ne zai iya yiwuwa kai baka cancanta ba amma sai a ɗauke ka to nan sai ga an dauki mutum jami'in tsaro amma kuma duk wani sirri na gwamnati yana zuwa ya gaya wa 'yan fashi yana zuwa ya gaya wa ainihin 'yan kidnapping yana zuwa ya gaya wa boko haram yana zuwa ya gaya wa kaza saboda shi din nan ya shiga ne don ya nemi kuɗi ba ya shiga ba ne don yana kishi amma ka duba wannan bawan Allah an dauke shi saboda an ga mutum ne mai yawan karatun alkur'ani an dauke shi saboda an ga mutum ne mai yawan sallah mutum ne mai tsoron Allah aka dauke shi kaga da ana daukan yan sanda da sojoji da civil defense da DSS da sauransu da ana daukan su a a duba ainihin tsoron Allah a duba ainihin tarbiyya to da duk matsalar da kuke fuskanta a Najeriya ba za mu fuskance shi ba an fahimci wannan aiki to saboda haka sai Umar dan Abdulaziz sai ya nada wannan bawan Allah imamul fatawi ya faɗa yana cewa da kuma ibn asakir ya ruwaito ta hanyar naufal bin furat yana cewa Mara aiki sharifan da zikiru hatta la yuskar Ya yace ban taba ganin mutum mai daraja ba wanda ambatan shi aka manta aka daina ambatan shi aka manta da shi misalin wannan mutum da wannan mutumin mutum ne shahararre a cikin jami'an tsaro saboda mugultan shi wato an san shi da kyau a cikin jami'an tsaro to amma kuma a lokacin da khalifa umar dan abdulaziz ya cire wannan bawan allah sai ya zama to gaba ɗaya an daina ambatan shi an manta da shi kamar ba a taba yin irin shi ba hatta in kana nas yaqulun ma fa'ala khalifa har ya zama to mutane suna cewa wai menene ya samu Khalid ne gaba ɗaya an manta da shi shine a hayyun au a hayyun au mata shin wannan mutumin yana raye ko ya mutu sannan ibn jarir ya ruwaito a cikin tarihinsa wasu daga cikin wa'azin wa'azuzzuka na ainihin khalifa umar dan abdulaziz kada wato wa'azin wa'azuzzukansa da yake yi ga gwamnoninsa idan ya naɗa gwamna yakan yi masa wa'azi yakan ce wa gwamnoninsa la tadriban na mumina wala mu'ahadan sauɗan illa fi haƙƙin yana cewa kada ka bugi wani mumini ko kafirin amana kada ka buge shi da bulala ɗaya sai dai akan gaskiya kaga shugaban ƙasa khalifa shi ke yin wa'azi ga gwamnoninsa cewa kada su yi zalunci kasu zalunci musulmi kasu zalunci ainihin kafirin amana sai dai in har akwai haƙƙi wa hazar alkisar ka ji tsoron kisar in ka zalunci wani mutum gobe kiyama Allah ta'ala zai rama masa fa innaka sa'iran ila man ya'lamu kha'idatal a'yun wa ma tukhfi sudur lalle kai zaka koma zuwa ga wanda ya san yaudara na ido ha'inci na ido da kuma abin da zukata ke koyewa ne Allah wa taqra'u kitaban la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha da sandu ka karanta littafi gobe kiyama wanda littafin nan baya barin karamin abu ko babban abu ba ta ya kirtige shi to kaga irin wannan shugabanci shine shugabancin da ake so ya zamanto shugabanni masu tsoron Allah shugabanni masu adalci shugabanni masu tausayin ainihin talakawansu to kaga a wannan zamani Allah ta'ala sai ya jarabe mu talakawa suna yawan kuka cewa har yanzu ba su samu ainihin irin shugabancin da suke so ba kullum tara talakawa suna kuka cewa shugabannin da suke mulkin ba sa ba su haƙƙinsu shugabannin suna zaluntar su shugabannin ba sa yin abin da ya dace da su to idan muka ga shugabanni suna yin mulki sannan ba sa ba talakawa su, shi menene dalilin da ake samun irin wannan to malamai na ainihin tauhidi na ainihin ahlus sunna wal jama'a suna cewa kullu mastaqama al-aqd ala shar'illah istaqamat lahu dunya ala ma yanfa'uhu wa la cewa duk sanda bawa ya tsayu akan shari'a ta Allah yana biyayya ga Allah sau da kafa to duniya za ta tsayu a gare shi akan abin da zai amfane shi ba zai cutar da shi ba kenan inda in mutane suna bin Allah to Allah ta'ala zai sauwake musu duniya Allah ta'ala zai sauwake musu lahira zai zama to duniya na biyayya a gare shi an gane ai idan kaga mutum yana rayuwa cikin duniya kaga ainihin shugabanni wato suna zaluntar talakawa ba sa biya wa talakawa ainihin bukatansu to lallai ya kamata talakawan su sake dubawa anya laifin ba nasu bane anya ba su bane suke aikata abinda har yake janyowa Allah subhanahu wata'ala yake jaraba su Allah ta'ala yake sauka musu da azaba shi da yake cewa fadlan anis sawabil azim fil akhirah ballantana kuma irin lada mai girma wanda mutum zai samu a lahira sannan wayan sarar lahu lahu kulla asir Allah ta'ala idan bawa yayi biyayya a gare shi Allah ta'ala zai sauwaƙe masa duk wani abu mai kunci wa khadamahu al qarib wal ba'id sannan makusanci da na nesa zai yi hidima a gare shi in har mutum na biyayya ga Allah ta'ala Allah zai sanya da makusancinka da na nesa zai ringa hidima a gare ka yana sauwaƙe maka rayuwa wa kasurat fi mujtama'ihi alkhairat kuma za a samu alkhairai da yawa za su yawaita a cikin ainihin taron jama'an Allah ta'ala yana gaya mana a cikin alkur'ani yana tabbatar mana da wannan magana walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah yana cewa walau anna ahlal qura amanu wa da a ce mutanen alƙarya za su yi imani su kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala lafata hana alaihim barakatin min as wal ard da mun bude musu albarkatu na ƙasa za mu bude musu albarkatu daga ainihin sammai da kasai gaba ɗaya walakin kazzabu Allah ya ce sai dai sun ƙaryata Allah ta'ala fa akaznahum bima kanu yasifun sai muka kama su da abin da suke aikatawa kenan sai Allah ya gaya mana da a ce sun yi imani sun kiyaye dokokinsa Allah zai buɗe musu albarkatu za su ringa cin ainihin albarkatun ƙasa cikin sauƙi, Allah zai buɗe musu amma tun da mutane sun kafirce wa Allah mutane sun koma suna shirka da Allah subhanahu wata'ala mutane suna cikin ƙungiyar asiri mutane suna yin tsafi mutane suna yin luwaɗi mutane suna yin auren jinsi sai Allah ta'ala sai ya kama su da abin da suke aikatawa sannan a wata aya Allah yana ba mu labarin ahlul kitab Allah yana gaya ma ahlul kitab cewa walau annahum aqamu tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ya ce da a ce ahlul kitab sun kayar da Attaura sun yi aiki da Attaura. da kuma injila da abin da aka saukan musu daga ubangijinsu la'akalu min fawqihim wa min tati arjulihim da sun ci ta samansu da kuma ƙasan kafafuwansu Allah zai kawo musu arziki ta ainihin samansu Allah zai kawo musu arziki ta ainihin ƙasan su amma da sharadin bai walau annahum aqamu tawrata sharadi kenan da a ce sun tsayar da at sun yi aiki da abin da a taura ya kunsa to insha Allah Allah ta'ala ba zai wulaƙanta su ba Allah zai buɗe musu hanyoyin arziki kuma ya sauke musu wannan hanyoyin arzikin to kaga wannan yana nuna mana idan kaga Allah ta'ala yana azabtar da wasu mutane to lalle yana azabta yana musu azaba ne saboda abin da suka aikata na ainihin zunubi sannan wata aya ta fito ƙarara, ta ƙara yin bayani dangane da wannan cewa zunubi shine sababin hukuma saboda haka in mutane suka ga Allah yana musu azaba to kowa ya je ya binciki aikinsa kowa ya je ya gyara aikinsa to sai Allah ta'ala ya tausaya mana Allah ta'ala ya dawo ya biya mana bukatun Allah yana cewa a cikin wata aya wa ma aswabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer wato duk abin da ya same ku na musibu in kun ga musiba na ta samu to wannan musiba yana samun ku ne bi ma kasabar aidiku saboda abinda hannayen ku suke aikatawa wa ya'fu an kasir sannan duk da haka Allah mai tausayi ne yana yin abuwa ga da yawa daga cikin abin da muke aikatawa domin da a ce Allah ta'ala baya yin abuwa da Allah ta'ala tuni ya halakar da mu gaba daya walau yu'akhidhu an-nasa bima kazabu ma taraka ala zahri amin dabba da a ce Allah yana kama mutane da abin da suke yi da laifuka da a ce Allah baya daga mana kafa da babu wani dabba da zai wanzu a doron kasa da duk Allah gaba ɗaya da mu amma Allah ta'ala yana yin abuwa ga da yawa daga cikin zunubi sannan a wata aya Allah yana gaya mana mutanen da suka halarci yakin badar mutanen da sahabban da suka halarci yakin uhudu kowa da ya san sahabbai mutanen kirki ne sahabbai sun yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka yi yaƙin Uhudu sahabbai sun karye a yaƙin Uhudu sai Allah ya ba kafirai nasara akan musulmi to kuma a ka'ida ya kamata in za a yi yaƙi tsakanin musulmi da kafirai Allah ya ba musulmi nasara to menene dalilin da ya sanya wato kafirai suka samu nasara akan musulmi a yaƙin Uhudu sai Allah ya ba mu labari innal الذين تولوا منكم يوم التقى jama'ani inna mastazallahum shaytan bi ba'di ma kasabu Allah ya ce lalle wa'annan da suka juya baya daga cikin ku suka gudu ranan da jama'a biyu suka hadu yakin Uhud jama'an kafire da jama'an musulmi inna mastazallahum shaytan bi ba'di ma kasabu kawai shaytan ne ya zamar da su saboda sashen abin da suka aikata kaga dai a babin imani ba mu kai sahabbai ba ko ba haka ba yanzu a tambaye ka da kai da sahabbai waye fi imani sai mu ce alam tara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila inna saifa amda min al-asa shin baka gani ya kai dan uwa takobi darajar shi yana ruguwa idan ka ce takobi ya fi sanda bi ka rage wa takobi daraja idan mutum ya kalli babban mutum sai ka ce wannan ya fi jariri karfi to ka rena wannan mutumin ina ba ta gane suka ce ai kai malam wani wallahi kana burge ni saboda ka fi jariri karfi to yana nuna kai lalle kai rago ne idan ka ce takobi ya fi sanda kaifi to kana nuna kenan takobi ba shi da wani kaifi sosai to saboda haka idan ka ce wai da mu da sahabbai wai ku daraja to kusan an ma rage wa sahabbai daraja ina ba san gane wannan to amma kuma ku duba sahabbai masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa amma a yakin uhudu sahabbai sun karye me ya kawo karyewan sai Allah ya ce saboda sun samu zamiya ne dalilin samun zamiya saboda sashen abin da suka aikata na ainihin zunubi shi ya sanya Allah ta'ala ya daura kafirai a kansu amma sai Allah ya ce walaqad afallahu anhu hakika Allah ta'ala ya musu afuwa akan wannan abin da suka aikata sannan a wata aya Allah yana nuna mana cewa akwai kafirai da yawa da suka cutar da musulunci Allah ta'ala kowanne ya kama shi da ainihin zunubinsa Allah yana cewa fa kullan akhadna bi zambi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhahu suwaiha wa minhum man khasabna bihi al-ard wa minhum man agrabna Allah ya ce kowanne daga cikin su mun kama shi da zunubinsa kaga Allah ya kama su ya musu azaba saboda me saboda zunubi ashe zunubi shine sababin ukuba Allah ya ce daga cikinsa akwai wanda muka aiko mai da iska mai tsakon fani iska mai duwatsu daga cikinsa akwai wanda tsawa ya kama shi daga cikinsa akwai wanda muka shafe ƙasa da shi daga cikinsa akwai wanda muka nutsar da su gaba daya cikin rafi kamar irin su fir'auna sai Allah ya ce wa ma kana lahu li yazlimahu wato Allah bai kasance zai zalunce su ba idan ka ga Allah ya saukar da azaba ga mutane Allah baya saukar da azaba ga mutane saboda ya zalunce su yana saukar musu da azaba ne saboda me saboda zunubi ina fatan gane in ka ga Allah yana wa mutane azaba a duniya yana musu azaba ne don zunubi haka nan in Allah ya yi wasu azaba a lahira ya musu azaba ne saboda zunubi wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah bai kasance zai zalunce su ba sai dai sun kasance kawukan su ne suka zalunta ashe in kaga Allah ta'ala da muna cikin ni'ima da muna cikin kwanciyar hankali muna cikin walwala sai kaga Allah ya jarabe mu da tsoro Allah ya jarabe mu da yunwa Allah ya jarabe mu da firgici to mu san cewa lalle akwai magana an gane wannan ayi an ce ruwa baya tsami mai ruwa baya tsami banza in ga ruwa ya yi tsami to akwai matsala an gano wannan ayi shine Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani zalika bi anna Allah lam yakun mugayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan saboda Allah ta'ala bai kasance yana canza ni'iman da yawa mutane ba har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawo in Allah yawa mutane ni'ima na lafiya ni'ima na wadata ni'ima na ainihin aminci sai kaga wannan ni'ima ya koma ainihin tsoro ya koma yunwa ya koma fargaba to kasancewa lallai mutanen nan sun yi wani abu ne Allah baya canza shi haka a wata ayan Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lallai Allah ta'ala baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutanen sun canza abin da ke tare da kawo kansu wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu idan Allah yana nufin wasu mutane da mummunan abu babu wanda ya sai da wannan abu saboda haka ko mutanen ba za su samu kariya ba an karbo daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wata rana ya fuskanci sahabbansa sai ke cewa sahabbai ya ma'asharar muhajirin khamsun izabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna yace ya ku taron muhajiri akwai abubuwa guda biyar idan an jarabe ku da su kai ina neman tsari da Allah kada ku riski wannan abubuwa guda biyar in ji manzon Allah wayannan abubuwa guda biyar ina neman tsari da Allah ina jin tsoro kada wayannan abubuwa guda biyar su same ku ku roƙi Allah kada Allah ya jarabe ku da abubuwan nan guda biyar sai manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam lam tazharil fahisha fi qaumin hatta yu'linu biha yace alfasha bata taba bayyana cikin mutane ba in an ce alfasha a nan wajen zina luwaji dan Allah ya kira zina alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya kira luwadi ma alfasha ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min duni nisa ko kaga Allah sai nuna wa mutanen annabi Lut yana yin addu'a ga mutanensa sai ce a ta'adunan fahishata mutanen suna yin duwani ne yace shin za ku ringa aikata alfasha wanda ma sabaka kun biha min ahadin min al'alami ba a taba samun ɗaya daga cikin mutanen duniya wanda ya riga ku yin wannan abu ba a ce namiji yana saduwa da namiji dan uwansa ku ka fara ku ne ainihin salaf akan wannan al'amari innakum la ta'tuna rijala shahawata min dunin nisa' lalle ku kuna saduwa da mazaje da sha'awa ku bar mata lalle ku mutane ne yan ta'adda to saboda haka idan alfasha ya bayyana a cikin mutane har ya zama to mutanen nan sun ainihin bayyana da alfasha din mutane ya zama suna yin zina a bayyane mutane suna yin luwadi a bayyane mutane suna auren jinsi a bayyane sannan ga irin abin da ake aikatawa na ainihin yin fyaɗe ga ƙananan yara karamar yarinya yar wata uku karamar yarinya yar wata shida a yi mata fyaɗe a cikin masallaci kaga irin wannan fyaɗe da gani ka san cewa ba wai fyaɗe ba ne na sha'awa ka san fyaɗe ne na shirka fyaɗe ne na neman duniya ga ga karamar yarinya mutum yana ga 'yan mata da yawa sai mutum ya tsallake su nan ba wai yana nufin wai cewa zina da 'yan mata ya halitta ba haramun ne zina ta kowane bangare amma kuma ai lalacewa ya kai intaha mutum zai yi zina sai ya koma yana yi da karamin yarinya ai wata uku alhali akwai mata da yawa akwai karuwai ma wanda mutum zai biya kuɗi ya je ya yi in shi dan ta'adda ne amma kuma kaga yana zina da karamin yarinya ya mata fyaɗe ya lalata ta tana wata uku ka san lalle al'umma wayan al'umma sun kai gaya wajen neman duniya garin neman duniya ne aka fada cikin shirka aka fada cikin kungiyar asiri domin ana so a yi kuɗi ko ana so a samu wani mukami a gwamnati to ne, manzon Allah ya ce idan har alfasha ta bayyana cikin mutane eh har ya zama to sun bayyana da ita illa fasha fihi mutahun face annoba ta yaɗa a cikin su za a samu annoba kala kala za ta yada cikin wannan al'umma wal auja allati lam takun madar fi aslafihim allazi lazina mazau. da kuma ciwuka wanda ba a taba samun su ba fi aslatihim allazina mazaw a cikin su da suka gabata za a samu rashin lafiya kala kala babu su zamanin salafu salih sannan kuma a sai manzo Allah yake cewa har ila yau dai am lam yanqusul miqyal wal mizan mutane ba za su tauye ainihin mudu ba ba za su tauye sikeli ba illa uku zo bi sinin face an kama su da fari idan ya zama to mutane suna tauye mudu suna tauye sikeli za a kama su da ainihin mai za a kama su da fari wa shiddatul mu'na za a kama su da tsananin ɗawainiya za ka ga mutum yana samun albashi amma albashin baya isansa mutum yana kasuwanci yana samun riba amma kuma riban baya biya masa bukata ɗawainiya ya yi yawa ga riban ka samu kuɗi ka je ka sanya yaranka a makaranta misali ka sanya yaranka a jami'a ka samu kuɗi ka sanya yaranka a kasu an ce ka biya ɗari da hamsin nawa ne albashinka albashinka kila dubu arba'in kuma za ka kai yaranka jami'a ɗari da hamsin za ka ringa biya a cikin simesta misali to shinka a nan wajen da ya bai yawa ba kaga ɗawainiya ya yi yawa bayan nan ga biyan kudin haya biyan kudin haya nawa ne safe container yanzu karanci dubu ɗari sannan in tube zuru ne dubu ɗari da hamsin kaga ɗawainiya ya yi yawa sannan kuma ga magana ga kudin abinci abinci shi ma yanzu ya yi tsada nawa ake sayar da shinkafa yanzu shinkafa wanda ake sayarwa dubu shida a da yanzu nawa ne dubu ishirin ɗawainiya bai yawa ba gashi kana samun kudin amma kuma kudin na tafiya kai ma kanka zaka ce wai anya ko ina da rariyan hannu ne anya ban da rariyan hannu kuwa naga kuɗi kuɗin da nake samu baya yin albarka to wannan shine idan mutane suna tauye mudu mutane suna tauye skeli eh in ace ce tauye mudu a nan fa tauye mudu a wajen karantarwa in malamin islamiyya ne ba ka karantarwa yadda ya kamata idan dan kasuwa ne shi ma ya san abin da ake kira tauye mudu idan shugaba ne shi ma ya zama to baya yin adalci a bangaren sa ya tauye mutu a wajen mulkin sa to Allah ta'ala zai jarabe mu da ainihin fari da tsananin dawainiya da kuma wajen sultan da zalunci na shugaba sai Allah ya Allah ya shugabantar da wani shugaba wanda zai zalunce mu yayi abin da ya ga dama da mu ko ba ko za ka muna jin tsoron shi idan shugaban ya zalunce mu muna jin tsoron shugaban dole haka za mu yi ta biyayya ga shugaban bayan da muka iya kuma Allah ya yi haka ne don ya azabtar da mu saboda halayenmu ba su da kyau an gane wannan ko kaga ashe kenan idan kaga Allah ya jarrabi mutane da shugaba muhu ko da shugaba wanda yake azzalimi to lalle mutanen nan su fara binciken kawukansu su ma kamar yadda al'allama ibn qayyim ya faɗa ce ayyukanmu shi ne suke rikidewar su koma shugaba idan aikinmu na alkhairi ne sai aikin ya rikide ya koma shugaba mai adalci idan aikin mu ya zama to akwai matsala sai aikin mu ya rikide ya koma shugaba azzalimi ibn qayyim yayi bayani mai tsawo mai son ƙarin bayani ya koma littafin miftahu sa'ada zai ga irin bayanin da ibn qayyim yayi akai sannan kuma yake cewa walam yamna'u zakata amwalihim illa mudayul qadar min as-sama mutane ba saba hana ainihin zakan dukiyansu ba face an hana musu ruwan sama idan mutane ba sa ba da zakayin da ya kamata sai Allah ta'ala ya hana su ruwan sama kaga idan aka samu matsalar ruwan sama shi ma wannan kaga matsala ne misali walaula alfahaib lam yumdaru da ba dan dabbobi ba da ba za a yi musu ruwan sama ba to wannan dama mahallu shahid a nan wajen da na kawo shine tsananin tsawainiya da zai fuskace mu idan ya zamanto mun kauce wa dokokin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma mu duba tarihin sahabbai a gurguje tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kowa ya san su wane ne sahabbai in an ce sahabbai ba sa bukatan wani tarihi to sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi yakin Uhud manzon Allah ya ware wasu mutane na musamman dakaru masu yakin kasa annabi ya ware su annabi ya ware mutane hamsin daga cikin dakaru kuma annabi ya shugabantar musu da ainihin abdullahi bin jubair annabi ya shugabantar da abdullahi bin jubair sai yake ce masa ya ce masa in ra'aitu muna taqabula Bala fala tabrahu makanaku annabi ya ce wa komanda din duk mutanen da aka naɗa su hamsin ya ce idan kun gan tsuntsaye suna fuskan ainihin namun to kada ku kushe daga inda kuke ku tabbata inda kuke ko kun ji labarin an kashe din ji asali ku tsaya inda kuke wa in ra'aytumuna hazamna alqaw wa awda'anahu fala tabrahu ko da kun ga mun samu nasara akan mutanen kafirai an gane mun tattake su kada ku kushe daga inda kuke ku tabbata a nan wajen an gane wannan ko sai manzon Allah ya tabbatar da mutane 50 da komandan su akan dutse ya ce su rike ainihin kibiyoyi su ringa ainihin cillowa daga kan dutse kada su sauka nan ko da sun ji labari musulmi sun samu nasara ko da sun ji labari an samu nasara kan musulmi ka su sauko to a lokacin nan a sai ana cikin yaƙi din sai ainihin musulmi suka fara samun nasara akan kafirai da suka fara samun nasara akan kafirai sai ainihin musulmi suka manta da maganan da manzon Allah ya faɗa sai ga musulmi nan wallahi aka ce wallahi ra'aytu nisa yashtadidna qarbadan khalaqiluhunna yace wallahi sai naga mata suna ta sukuwa mata suna ta gudu har ainihin abun hannunsu munduwansu ya bayyana da kuma ainihin su duk ya bayyana gaba ɗaya su ya bayyana kaga wanda ya nuna sun kaucewa ka'ida saboda mata sun hango ganima sai mata suna kudu ga ainihin abun kafa da abun hannu ga kuma gwiwansu da ƙwaurinsu duk ya bayyana suna kudu sun daga ainihin tufafin saboda suna so su kwashi ganima a lokacin nan sai ainihin mutanen abdullahi bin jubair wanda manzan Allah ya ce musu su tabbata kan wannan saman dutse su hamsin sai suna cewa alganima alganima ai alganima ya ku mutane ga ganima nan ku sako da kan dutse a jiya kwasu ganima a lokacin nan suna ce a sai sai suna cewa zuhara ashabukum wa ma tantazirun mutanen ku sun samu nasara me kuke jira ku sako da kan dutse a lokacin nan sai komandan su Abdullahi bin Jubair radiyallahu an sai ya ce musu annasitum ma qala rabbukum annabi sallallahu alaihi wasallam shin kun manta da abinda manzon Allah ya gaya muku ne cewa ko kun ji labari an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun ji labari musulmi sun samu nasara kada ku sako da kan dutse sai suka ce wallahi la na'tiyannahum wallahi la na'tiyannahum suka ce wallahi mu sai mun je wallahi sai mun je wajen mutane ya zamanto wannan komanda yana ta ihu yana gaya musu kada ku manta da maganar manzon Allah saboda sun hango ganima sai suka manta da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam nan take suna cewa falanusiban banna minal ganima da sannu za mu je mu kwashi ganima a lokacin nan sai suka je suna kwasan ganima suna kwasan ganima sai khalid bin walid sai ya hango cewa ashe mutanen da ke kan dutse ba su da yawa mutane hamsin ne kawai sai ya juyo da rundunansa kawai to kuma suna ta kashe musulmi a lokacin musulmi ba sai gudu musulmi sai gudu suke ta yi sai ya zama to babu wanda ya wanzu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane goma sha biyu kawai mutane sauran sahabbai duk sun gudu gabaki daya a lokacin nan sai kafirai suka ainihin kashe musulmi saba'in kuma sauran suka gudu to a lokacin nan ainihin wato kaga su kuma a lokacin da aka yakin badar musulmi sun kashe kafirai saba'in sun kama saba'in amma kuma a wannan yaƙi kafirai sun kama sun kashe saba'in kawai daga cikin musulmi a lokacin da misali to kafin wannan hadisi imamul bukhari ya ruwaito shi to malamai suka ce menene dalilin da ya sanya bayan da can sahabbai suna samun nasara a wajen yakin sai gashi kuma kafirai sun zo sun samu nasara akan musulmi aka ce abin da yasa musulmi sun saba wa doka sun saba ma umarnin fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya nuna musu duk da cewa mutane ne masu tsoron Allah mutane ne masu kiyaye dokokinsa sai Allah ta'ala sai ya karya su a wannan yaƙi din Allah yana ba mu labari a cikin alkur'ani yana cewa innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jama'an inna mastazallahum mu shaytan bi ba'di ma kasabu lalle wa'annan da suka juya baya suka gudu daga cikin kuku sahabbai ranan da ainihin jama'a biyu suka haɗu kawai inna masa kuma shaytan bi ba'di ma kasabu kawai shaytan ne ya zama da su saboda sashen abin da suka aikata kaga wannan ya ƙara tabbatar da magana mu cewa zunubi shine sababin hukuma kaga sahabbai dai ga sunan biyayyin halitta Allah ya musu azaba har ya karya su saboda wannan dalili sannan a wata aya Allah ke cewa wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu istahsunahu bi izini. hakika Allah ya gaskata muku alƙawarinsa lokacin da kuke ta kashe kafirai da izinin Allah dan dama Allah ya alƙawarin zai taimaki musulmi akan kafirai Allah yana cewa wa laqad sadaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibun hakika kalmar mu ta gaskata ga ainihin bayin mu ainihin musulmai a bayin mu ainihin manzanni Allah ya musa alƙawari cewa innahum lahumul mansurun cewa lalle su ababan taimako ne daga Allah sai Allah ya ce wa inna jundana lahumul galibun kuma lalle rundunan mu su ne masu masu samun nasara a wata aya Allah ke cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a cikin rayuwar duniya da kuma ranar da ainihin taron jama'a za su ɗari gobe kiyama za mu taimake su to shine Allah ke cewa wala qadis kumun lahu, wahdahu hakika Allah ya gaskata muku alƙawarin sa na nasara istahsunahum bi izini. lokacin da kuna ta kashe kafirai da izinin Allah hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma har sai da kuka yi rauni kuka zo kuna ta jayayya game da umarnin manzon Allah annabi ya ce kada a sauko kuka zo kuna jayayya wasu na cewa a sauko wasu na cewa kada a sauko kuna ta jayayya cikin umarnin manzon Allah wa asaitu kuka saba ma Allah min ba'di ma arakum ma tuhibun bayan Allah ya riga ya nuna muku abin da kuke so shine nasara Allah ya riga ya baku nasara akan su kuka zo kuna faɗa akan ganima sai Allah ya ce minkum man yuridu duniya daga cikin ku akwai mai son duniya akwai mai son ganima wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai masu son lahira sai Allah ya ce summa sarafakum ankum sannan daga baya sai Allah ya juyar da ku daga gare su sai ya zamanto hankalinku ya koma kan ganima Allah ya yi haka ne liyabtaliyakum domin ya jarabe ku an gane wannan ko kaga sai Allah ta'ala ya nuna musu yayi haka ne dan ya jarabe ku saboda kun yi laifi amma sai Allah ya ce wala kar afa anku lalle Allah ta'ala yayi muku afwa inna Allah zu fadlin 'alal mu'minin lalle Allah ma'abocin falala ne ga mu'minai to hakika kaga wannan aya ya nuna mana sabon Allah yana da tasiri wajen azabin da Allah ke mana to kuma a zanubai na talakawa yakan rataya ga masu mulki ma za ga wani lokaci mai mulki mutumin kirki ne idan talakawa suna yawan zunubi sai Allah ya toshe kwakwalwar shugaban sai shugaban ya kasa yin adalci an gane ko shugaban mutumin kirki amma talakawa mutanen banza to idan shugaban ya zama to mutumin kirki talakawa mutanen banza Allah yakan toshe kwakwalwar shugaban shugaban yana so ya yi adalci sai ya kasa sanin abin da yake adalci sai ya kama aikata wani abu da yake shirme ne shi ya dauka cewa adalci yake wa talakawa bai san cewa zaluntar talakawan yake yi ba kuma wannan ya faru ne saboda me ya faru saboda sabon Allah wanda ainihin talakawan suke aikatawa kenan a nan wajen ku fahimta da kyau wasu mutane masu cewa wai ana fara gyara ne ta ƙasa akwai masu wannan fahimta ana fara gyara ta ƙasa ana fara gyara ta sama kai suna cewa wai sai shugabanni sun gyara talakawa za su gyaru idan shugabanni suka gyaru talakawa ya zama to ba su gyaru ba to akwai matsala za ka ga cewa shugabanni sun gyaru talakawa ba su gyaru ba to sai ka ga shugabannin gyararrun sai lalacewar talakawa sai ya shafe su sai su ma ya zama to sun kasa yi wa talakawan adalci sai su zama to su ma kamar azzalumai din an gane wannan aiki to saboda haka akwai allama ibn kasir ya kafa hujja a cikin hadisin da imamu ahmad ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wata rana yayi sallan asuba tare da sahabbansa da yayi sallan asuba tare da sahabbansa sai manzon Allah ya karanta suratul rum da ya karanta sai manzon Allah ya kakare yana cikin karatun suratul rum sai ya kakare in ya karanta sai ya kasa karasawa a lokacin nan wato ya kakare a wata aya to a lokacin da manzan Allah ya idar da sallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu yalbisu alaina alqur'ana anna aqwama minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna alwudu cewa lalle qur'ani yana kakare mana yana rikitar da yana rikicewa a gare mu saboda wasu mutane daga cikin ku a masallacin nan suna yin sallah tare da mu amma ba sa kyautata alwala suna yin sallah tare da mu amma ba sa kyautata alwala rashin kyautata alwalan nan sai ya shafi sallar manzon Allah wanda manzon Allah shine shugaba ba shi ne yayi laifin ba wasu mutane ne a masallacin suke alwala ba daidai ba wato rashin kyautata alwalansu sai ya sanya sallar manzon Allah da ya samu matsala ina ba tan gane Anan wajen kenan zanubin talakawa yakan shafi shugabanni har ya zama to shugaban yana so ya yi adalci mutumin kirki ne amma kuma ya rikice ya kasa yi wannan hadisi a sheku a wato al'imam nasiru din albani nasiru sunna ya ainihin hassana wannan hadisi a cikin sifatu salatin nabi din shi shafi na ɗari da goma sannan shekul islam ibn taimiyya shi ma ya kafa hujja da hadisin da imamul bukhari ya ruwaito daga Uba da bin swami radiyallahu anhu kuma imam muslim ya ruwaito daga abu sa'idin al-khudri yake cewa ubada bin samit radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin mu domin ya bamu labarin lailatul qadar manzon Allah ya fito yana so ya bamu labarin daren lailatul qadar Allah ya nuna masa wannan daren annabi yana murna zai zo ya gaya wa sahabbansa fatalaha rajulani min al-muslimin sai wasu mutane biyu daga cikin musulmai suka kama jayayya suna fada suna cikin fadan nan sai manzon Allah ya je dan ya raba daga zuwa dan ya raba sai manzon Allah ya manta da wannan daren sai manzon Allah yake cewa kharajtu li ukbirakum na fito dan in ba ku labari fatalaha fulanu wa fulan sai wane da wane suka kama ainihin fada da juna farufi at sai aka dauke wannan daren a kwakwalwa na sai na manta sai ce wa asa an yakuna khairan lakum ina fata wannan daukewan ya zama to alkhairi a gare ku sai ce faltamisu ha fi tasi'a wa sabi'a wal khamisa ku neme shi a cikin wato a cikin na tara da na bakwai da na biyar wato 29 27 da 25 ku nemi wannan dare a cikin sa kusan na ɗauko bayani kuma ina son ƙarasa da an ɗan ƙara mun lokaci ɗan kaɗan haka da Allah saboda nan ƙarasa abubuwan da na zo da shi kusan inda nake so in kai na kusan kaiwa amma an dakatar da ni kuma ba gaya mun da ko awa nawa zan yi ba ya kamata da zan fara muhazara sai a ce awa ɗaya ne cif to ba faɗa ba to ko zai yi a dan ƙara mu kominti dan bakwai haka dan sa da Allah to shine imamul faji kun gane manzo Allah ya zo yana so ya bada labarin wannan daren amma su suka manta da shi masu fada suka manta da shi to kaga zunubin wayancan mutane masu fada din shi ya shafuwa shi ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya zamanto ya manta da wannan daren to imamul baji ya faɗa a cikin littafinsa al-muntaka lokacin da yake sharhin wannan hadisi wato sharhi ne na ainihin muwatsa imamul baji yana cewa wa qad yuznibul qawm az-zamba fata ta'adda fi duniya uqubatahu ila Ya yace mutane sukan aikata zunubi sai ainihin wannan zunubi yayi ta'addanci zuwa ga waninsa a cikin duniya wasu mutane suna iya yin laifi sai musiban laifin ya tsallake daga gare su ya koma zuwa ga wasu mutane sai ya zamanto zunubin da suka yi har ya shafi wasu mutane azabansa zai shafi waninsa fa yujza bihi man la sababa lahu fi zalika zab sai a sa sai a yi sakayya da shi da wanda ba shi da sababi a cikin wannan zunubi mutumin da bai yi laifi ba sai abin ya shafe shi wa amma fil akhira amma a lahira fala taziru waziratu wazira ukra an gane laifin wani baya shafan wani a lahira amma a nan duniya fa laifin wani na shafan wani idan wasu mutane suka yi ta'addanci in Allah zai saukar da azaba azaban yana shafan mai laifi da wanda ba shi da laifi sai dai gobe kiyama Allah ya rarrabe Faɗa shi na Allah ke cewa wadda ku fitina la zina allazina zalamu kun kasa ku ji tsoron fitina wanda wannan fitina baya samun wanda ya zalunci shi kaɗai. idan musiba ya zo yana shafan wanda suka yi laifi da wanda ba su yi ba a duniya amma a lahira Allah ba zai kama mutanen kirki da wannan ba to yaya idan ainihin ainihin shugabanni suna zaluntar talakawa ta wani hanya talakawa za su za su aini za su karbi wannan zalunci idan muna so shugabannin mu su daina zaluntan mu muna so shugabannin mu zamanto adilai masu tsoron Allah masu kaza masu kaza ta yaya za mu yi shin za mu yi haka ne ta hanyar zanga-zanga za mu yi haka ne ta hanyar ɗaukar makami mu ce za mu yage su ko ta wace hanya ne za a magance zalunci shugabanni amma hanga na ainihin sunna to alhassan basari Allah ya masa rahama yana cewa ijilam afakalla anna jawral muluk nikmatun min nikamillahi ta'ala yace ka sani Allah ya Allah ya baka lafiya lalle zalincin shugabanni zalincin sarakuna masu mulki azaba ne daga cikin azaban Allah a fahimci wannan sarakuna in kaga suna zalunta mutane azaba ne daga cikin azaban Allah kamar Allah na so ya ce ku dauki izina ta hanyar zalincin shugabannin ku tuba ga Allah Ya ce Wani niqamullah la tulaqa bi Ya ce azaban Allah ba a tarban shi da takobi in Allah zai maka azaba kada ka ce za ka ɗauki makami ka tarbi wannan azaba an gano wannan wa inna ma tuttaka wa tustadfa bi du'a wato ana iya kara wannan wannan azaba ne ana tunkuɗe shi da hanyar mai ta hanyar addu'a an gane kowa ya koma yana roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu wa tauba da kuma tuba daga zunubi duk mutumin da yake zunubi shin shirka ne ko bid'a ne ko saban Allah ne ya yi sauri ya tuba wal inaba da mayar da al'amura zuwa ga Allah wal ikla an zuru da ciruwa daga zunubi inna ni amalla mata luqiyat bisuyuf kanat hi aqda yace lalle azaban Allah duk sanda aka tare shi da takobi in Allah ya sauko da azaba sai ka dauki takobi wanda ka tara azaban Allah to wannan azaba ya fi yanke mutane zai fi hallakar da mutane ina batan gane kyakkyawan misali ku duba abin da ke faruwa a Siriya da mutanen Siriya suka gaji da zalunci shugabanni suka ɗauki makami suka ce za su taru wannan azaban Allah shin yanzu yaƙi shekara nawa ana yaƙi a Siriya Yaƙi ya tsaya mutanen Libya su ma sun taru azaban Allah da takobi shin azaban shin sun iya a maganin al'amarin Yaƙin ya ci gaba ya ƙazanta. sai ce walakar haddasa ni malik ya ce imamu malik ya bani labari in ji a wato walakar haddasa ni malik malik ya ban labari malik bin dinar ka ya ban labari annal hajjaj kana ya kula lalle hajjaj ya kasance yana cewa ilamu annakum kullama ahadattum zanban ku sani ya ku mutane lalle ku duk sanda kuka kirkiro wani zunubi ahadasa lahu fi sultanikum ba. sai Allah ya farar da azaba a cikin ku. da zarar kun kirkiro wani nau'in zunubi shi kuma Allah sai ya kirkiro wani azaba na musamman ta hanyar shugabanni su ringa azabtar da ku an ce alhassan basari ya ji labarin wani mutum yana mummunan addu'a ga hajjaj yana Allah ya tsine ma hajjaj Allah ya kwashe mishi albarka Allah ya tumbuke shi sai hassan basari yake cewa la tab'ad kada ka aikata rahimakallah Allah ya maka rahama innakum min anfusikum utitu lalle ku ta bangaren kawo kanku ne aka yi muku azaba wannan azaban da ake muku wannan tsinuwan ba zai maganin shi ba zagin shugabanni ba zai maganin shi ba me zai maganin shi ta bangaren kawo kanku ne laifin ku ne daga nan aka kama ku sai ce inna ma nan na kafu idza uzila al-hajjaj aw mata yace abinda muke tsoro idan an kira hajjaj bin yusuf ko ya mutu an talikumul da wal khanazir muna jin tsoro kada al-qiradatu kada burai wal khanaziru da aladu su mallake ku wato ma'ana kuna ganin hajjaj na alzalimi sai kuka ce za ku zo ku masa tawaye to kila wanda zai muku mulki nan gaba ma alade ne ko biri wanda ma gaba ɗaya bai da hankali wa iyaz billah sannan kuma yace wa qad balagani anna rajulan kataba ila ba'di salihin yace labari ya kai gare ni wani mutum ya rubuta wasiƙa ila ba'di salihin zuwa ga wasu sashen mutanen kirki yasku ilaihi jawrul ummar yana kai karan bai yasku jawrul ummar ilai yana kai karan zaluncin gwamnoni zaluncin masu mulki zuwa gare shi an gane wannan ko fa kataba ilaihi sai wannan mutumin kirki sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga wannan bawan Allah yace ya afi wasalani kitabuka tazkuru ma antum fihi min jawrul ummar yace ka ya kai gare ni kana ambatan irin halin da kuke ciki na zaluncin shugabanni cewa shugabanni na zaluntan to sai yake ce masa wa innahu laysa yanbaghi liman amila bil ma'siya an yunkira al hukuma kuji abin da ya faɗa wa innahu laysa yanbaghi liman amila bil ma'siya an yunkira al hukuma cewa bai kamata ba ga mutumin da ya aikata saban Allah ya ringa musul azaba in dai kai saban Allah to kada kai musu kada ka kyamaci dan Allah ya sauka ma da azaba in dai sabon Allah ya yawaita a gare mu sai ce wa ma azunnu allazi antum fihi illa min shu'min dhunub yace ba na tsammanin abin da kuke cikin sa face yana daga cikin shu'umci na zunubi saboda haka ku tuba zuwa ga Allah Allah ta'ala zai magance muku wannan mujuba adabul hasan al-basri sannan na ƙarshe ya zo a cikin littafin ash-shari'a na Imam al-Ajuri daga Amr bin Yazid yana cewa na ji hasan basari yana faɗa a kwanakin yazidu bin muhallam yana cewa wasu mutane sun zo masa suna gaya masa irin zaluncin da ake musu cewa suna so su yi tawaye ga shugabanni a nan sai ya umurce su su lizimci ainihin dakunan su kulle ainihin kofofinsu a gare su zauna a gida sannan sai yake cewa wallahi lau annan nas izabtu lumin ibali sultanihi wallahi da a ce mutane idan an jarabe su ta bangaren ainihin shugabanninsu, su su a da a ce sobaru da za su yi haƙuri da a ce in an jarabe su ta bangaren shugabanni za su yi haƙuri su yi haƙuri wajen biyayya ga Allah su yi haƙuri da ƙaddara na Allah su yi haƙuri daga barin sabon Allah malabi su an yarfa Allahu zalika anhu ba za su daɗe ba Allah ta'ala zai cire musu wannan azaba din an gane in suka yi hakuri wajen biyayya ga Allah suka yi haƙuri daga barin sabon Allah suka yi haƙuri akan kaddara na Allah ba za su dade ba Allah zai magance musu wannan sai ce wa zalika annahum yabda'una ila sayf yace su mutane ba su da wata matsala babban matsalar su da zaran sun ga shugaba ya zalunce su sai su yi gaggawa zuwa ga takobi su dauki makami su ce za su tumbuke su fa yuwakkaluna ilayhi sai a wakilta zuwa ga makamin da zarar sun dauki makami sai Allah ya basu da makamin su yace wallahi ma ja'u bi yawmi khairin kaddu yace wallahi masu daukan wannan makami ba su taba zuwa da kwana ɗaya na alkhairi ba ko kadan kullum suna zuwa musulunci da musiba ne kan musiba sannan sai karanta wannan aya wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru yace kalman ubangijinka mafi kyawo ya cika ga bani isra'il saboda hakurin da suka yi wa damarna ma kana yasnau fir'auna wa qaum sai muka darka ki abinda fir'auna ya kasance yana aikatawa da shi da mutanensa. kaga sai Allah ya nuna mana da suka yi hakuri sai Allah ya magance musu fir'auna wa awrasna qauman allazina kanu yastad'afun masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru to wannan shine to saboda haka Allah ta'ala ya sanya wannan darasin ya shiga cikin kwakwalen mutane mu gane cewa lallai irin wannan abin da ke faruwa a wannan kasar yana da alaƙa da saban Allah idan mun gano wannan mu yi tunani kowa ya ringa tunani shi mai zunubi ne kowa ya ringa tunani ya kamata ya koma zuwa ga Allah amma wasu mutane sai suke su yan aljanna ne laifin na wajen shugabanni saboda haka talakawa ba su da wani laifi shugabanni su ne alzalimai talakawa yan aljanna ne to irin wannan tunani shi ke kara kawo mana musiba a Najeriya da zarar mun gane mu masu laifi ne kuma kowa ya koma gida ya yi tunanin laifin da yake ya tuba ga Allah in an samu mafi yawan mu mun tuba dan ba zai yi a ce kowa da kowa ya tuba ba mafi yawa sun tuba to ana fata insha Allah Allah zai farange mana wannan al'amari Allah ta'ala shi taimake mu Allah ya sa wannan darasi wato ya shiga cikin kwakwalon mu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.

ló pa ìgbà ìjọba ìjọba ọmọ ọdún sí